ga 500 idan kina bukatan wani abu kya iya siya yawwa in za ku dawo za ku da dauda din eh in zan dawo za mu dawo da shi kuma kin ganin ɗaki na ne za ki zaman ki har lokacin tafiyarki in yi so ni sai in koma ɗakin dauda da kwana yawwa za mu zo da shi karki damu yawwa sai na dawo yin biya yawwa ga wannan ko na dan kawo miki ne duk wannan na ne dukkan aiki ne yin biya ni ka kawo ya aiki lafiya kalau lafiya lau yaya gida to yi kyau na ne wannan duka duka ki ne na gode <laughs> gimbiya ba komai kin san haka rayuwa take duk abin da yake bukata daga nan har ki koma gidanku insha Allahu ne zan yi miki saboda ko da wata ran kin ga zaki tana da niki ce na yi miki abin alkhairi ko yau kana da kirki um, <laughs> dama akwai tambayar da nake so da miki dan Allah mai fito da ke daga gidanku kasa wata gobara da aka taɓa yi a ƙauyen kakatawa katakawa eh na ji labarin wannan gobara wannan gobara gabaki ɗaya ta ci yan gidanmu babata da babana da ɗana gabaki ɗaya allah sarki wannan abin da ke fuskata duk a nan na same shi allah sarki a ya haƙuri gimbiya ya haƙuri don Allah ki shiru ki ya haƙuri Allah ya ji kansu ke kuma Allah ya baki haƙurin rashin su ya haƙuri ya haƙuri ga abincin nan ki ci ko da Allah ki ya haƙuri tambaye ni gimbiya ba ba ce ce gimbiya gimbiya gimbiya ta kamata da zaka aura mana kai dai da wahala ba ta yi gaba gaje can karuta wahala hmm. gimbiyan ne wahala a to ni in so kake ka burge ni ka kore ta da daddare mana dan Allah dan annabi dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama in kana kauna Allah in kana kauna ta kuma kana son mu zauna lafiya magana gimbiya ka daina mu ba na so ba wani abu amma akwai 1700 da ya kamata ka bani. Yami. na abincin da nake siya mace mana ba ka san ta bai shafi kuma kuɗi na da ina kashe kuɗi na kuma da ta zo na ce aje ta ka ringa ci da ita saka ne ai dan kai ta zo garin kuma nake kai nake taimakawa ba. da ta zo dan ni nace ba ta yi min ba ba na yi kai ai yanzu abin kunya ne a ce yanda nake nan. ni ba wani lafiyayye sosai ba a wannan nan na kashe shi in mun ta haihuwa za mu haifa haba ya ka turo min abincin kuma ka ci kawai ina ga daman don haka ka zo ka yunwa ka zo a yi ce bari ka min magana da za ta bata min rai bar abincin ci magana gimbiya ce ta bata ma rai mm. ikon Allah wa alaikum salam ah gimbiya har kun gama hirar to ni barin bar miki ɗakin ko Mun isa kullum in na zo ba ka zama sai ka fita. <laughs> Gimbiya kenan. Wato abin da nake so ki fahimta shine a duk lokacin da mace da namiji suka keɓe wuri ɗaya to na ukun su shine shaidan kuma wannan zaman da za su yi zai iya sa su aikata abin da addini ya haramta shi yasa ke ga nake tashi nake barin ki a ɗakin nan ba don komai ba in ji ko yawa na ji kin ce za ki je kasuwa sai ki ɗan yi sayayyan da yake so ko karki damu kuna hidima sosai wallahi na gode haka zuwa kasuwa da nisa? Kasuwa? Ai sai ban kwana biyu. Kwana biyu kuma? Babu wata kusa? Kusa? Ai sai ban kwana biyu. Ko ba gane me nake nufi ba ne? Nufi? tambayi magana za ki je guri meta this one na vibration na counterpart ko kuma ki all side down kina yi magana da mutu da bai shi magana da yana yi da na ma ku shin mana ma ku ci a shirin kwana biyu na jiko no 13 14 15 17 idan za ka je kasuwa dai ka fita nan kana doka kwana ka sha kwana da biyu za ka ga gidan biredi da ya gidan biredi alhaji ba wa shosho ki ce na za ki ga kasuwa gidan biredi a sai bayan kwana biyu za ka butu da yin makwa in dai sai kwana biyu zai kashe biredi Allah ya baka lafiya lafiya ai sai bayan kwana biyu na davat ko davat davat ai sai bayan kwana biyu kai kai ne je ka yi kwana biyu ka dauda yimbiya um, ta ce in roƙar mata wani wata alfarma a wurinka tana so ta tafi ba ta san inda kuka tsaya da magana a kanta ba ya kamata ka ta sani kafin ta bar gari wa gimbiya gim gimbiya to godiya ma ta ci uwarta godiya ba gimbiya ba ai dai godiya suke hako kai wallahi tallahi daga yau sai in ka sake ambatan min gim biya dinnan kana ci gim biya dinnan sai dai ka ji na hada jini da majina ah, in taimake ka kuma ka ka riga gami irin wannan na dai gaya ma kawai yawa ka kula kai fa ka tura ni gun yarinyar nan ka ce in je in same ta na je na same ta na kawo ta ka ki ta na aje ta a ɗaki na cin ta shanta komai ta ne nake yi yau kuma ka riga min haka okay ne na kawo ta ko to da zai za a yi magana bari mu da bari mu da break ni zan kore ta da kaina Allah ya dawo da ita. Ni kore ta da yayi shikenan ba ka ka kashe ta ko eh, wannan ko? Kai ka zo da ita ka kore ta ni ba zan koren ta ba. Kan ma ai ni ta burge ni in tana son ta burge ni ta kama daki in zama ta zo. ya ba ka san ba za ka ba za ka so ya haka ba kai ba. Ba komai. in eh. muka dawo din ka kore ta eh, ba eh, na kore ta shikenan na dai ma kawai je ka je gaba ba mu jere da kai karin magana da za ta bata min rai Salamu alaikum. ina? Tana ina ina gimbiya? Ya gari? Ina gimbiya? ina gimbiyar Allah ya hina yau sai ta fita fata fata zan mata to ai ban san da ban san Rani ni ce gimbiyar ya gani sun fata da gidan ne ita ce ka gani ka gani da kai ba suna na gin gimbiyar suna na halimatu sadiya kuma ni yan rahamaniya ce an haɗe an haɗe baby double sorry double double sorry sorry dan ba dan wallahi mamaki kike dan Allah ka dan wata zamu gana da ita ai ki nake ai gani wani irin dauda wani irin dan Allah ka idan shi bai yi out ba kai za ka yi out saboda da na zo gidan nan baka san ci na ba baka san sha na ba baka san fitar ni ba yau ka shigo ɗakin nan ne kana cewa ina gimbiya take ka kore ta yanzu ka gani irin eh, wai in try in auna hankalin ki ne damai damai damai look look look look look look look look dan Allah zan fita dan Allah inda ka <laughs> da Allah ka dan yawo dan Allah dan kana da abun mamaki dala Sorry, baby, one moment. It is so, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no. Shitu! Shitu! Ki haƙuri. Ba na. Kamar yadda ka ji na faɗa, ni suna na Hadimatu Sadiya. Wani 'yan rahamaniya Wato Shitu. na yarda da kai da kuma kyautatawa da kai mu aiwa nake so in tabbatar maka da cewa kai cikakken mutum ne ka mazaje da dama a gurina kuma zan goye ma ba na kamu da son ina son ka kuma ina ina ni da kai ina kuma abu na ƙarshe da nake neman alfarma a gurinsa ina neman alfarma da ina so mu je gaban iyayena da kai duk abin da kika roƙa a wurina ni me yi miki ne tunda a baya ba roƙo na kika yi ba amma tsakanina da ke a yanzu ina so mu zauna domin fahimci juna shi duk wani fahimtar juna da za mu zami tsakani da kai mun riga mun gama shi ka fahimci na fahimce ka duk wani bincike da zan yi a kanka na gane kai mutumin kirki kuma ka san ko ni wace ce ban san ko ke wace ce ba domin kin min karya amma a yanzu ina so ki gaya min dalilin da yasa kika yi wannan shigan kika zo gurin mu wato shi ni mace ce ce mai kyau mai siffar da maza suke so maza da dama suna zuwa guri ne amma kuma na samu matsala na kasa samun namiji tsayayye wanda yake suna tsakanin da Allah duk wanda na samu yana suna ne domin kuɗin mahaifi to shine dalilin da yasa ka gana yi wannan shiga amma kin san kina da kyau to ya za a yanzu ina so ina so okay to Hello baba. Ina gidan su mutuniyar ne wallahi. Hmm? Haba, kai da hankali na da komai zan iya auren wannan yarinya. Ake ka san ba zan iya auren ta ba. Ka san ni dan sha a tafi ne. In na karba wajen babanta in ruwan karba wajen ta. Ha, ni in ba da din tana kuɗi ba ma kallon ta zan yi. Ai ba ta kai ajin macen da zan iya so ba. kuma wallahi bari in gaya ma ko da wasa wannan ne ba zan iya aurenta ai ba kana ta bane ni manyan mata nake nema ba irin su ba kananan yan mata ka bani dan kwakwale ta dan karbi kudin tukunna okay to ya gannan karata na mata wani abu ne da ta kawo kara na wurinka to gannan zuwa yanzu gannan zuwa ci amana ka ce ba komai Allah ka da daidai kai kai ma ba kai ma ya ka da daidai <sighs> ki haƙuri. To za ka bi ni waje? zan zo in same ki bayan kin tafi ina so mutum ta kafar ka za ki iya tafiya daga baya na yi miki alkawari zan zo na same ki to shi ke ba goma tun da ka ce ka yi alkawari kuma na san ka da cika alkawari zan baka katina da adireshin gidanmu duk sanda ka shirya ka zo ka same ni ba komai halima ta saliya ni dai na cuci kaina to wai ni ko ban da sa'a ne gaskiya ne shine yasa ake cewa kakkare na mutum a'a wai ni me yasa magin biya za ta yi haka ba ta fito min ainihin yadda take ba haka Allah Allah ka gani dai amma a ce wanda kare na shi zai ci gajiyar gimbiya la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallama amma ni na jawo kaina da nake wa mutane wulakanci Allah dan albarkaka dan albarka annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka shiri zuciyata dan alfarma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wahalalle kai lalata shi da Allah ya aka yi ba aka ji aiki ba akan aikin ne zaka zo ka tashe ni ka san halin da nake ciki ne na me ina fa nan fa ina tunanin gimbiya ne fa wahalalle kaji kai yanzu kawai ka ban da wahalar banza to gimbiya za ta baka aiki ne ko za ta baka abinci amma dai ka san irin san da nake wa gimbiya ya kamata ka yi la'akari da wannan abin Allah shirye ka ni na tafiya ta aiki au ba za ka yi min jaje akan oh jaje ne ma jaje Yaje? Ai sai ban kwana biyu. Haka ne. Wai yo gimbiya, wai yo gimbiya. Gimbiya? Ai sai ban kwana biyu. zan zo in same ki bayan kin tafi below ke magana? Alhaji tasiri. Gani da na rasa wacce zan magana da ita nace bari in kone ɗinki saboda mu rinka talk. Na ji, amma don Allah ka haƙuri ka kira ni gobe da safe yanzu bacci nake ji. Gadari ya yi ba ne? Eh? Ba ki iya juriya mai sun yi magana ba? To shikenan na ji. In Allah ya ta gobe ni da kaina zan neme ka. Zan kira ka da safe. Hello. Hello. yadda za a gini ta bai gaskiya abin da kake min ya ishe ka je ka kana da ɗakin ka ina da ɗaki na sai ka zo ka rika damuna kana ta waya da yan mata baka san su babu wani dalili dangantaka haka ake yi kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ni ɗaki na ne ba sabis sosai kai ɗakin ka akwai sabis kuma a ɗakin ka ne na haɗu da yarinya nan ka kwantar da hankalin ka da kawai kai baka san yarinya ba wani kyakkyawa ya aka yi ka sani daga jin murya a'a murya ma ai murya ce ba fa irin murya gurguwa ba ce ballantana ka ce daga ji wannan lafiyayya ce an da ji kunya kattun banza ba abin da kuka ajiye sai dai wannan daga maganan wata sai aro aran kaya kuka iya jibe wallahi wallahi ba dan ina jin kunyar ki ba da na ce miki karuwa karuwa wallahi? ne cewa karuwa ah, yo kuma sai mi to ai gara ni ina da miji kai ka je kai auren mu na ka kawo ma kaga rabu da ita rabu da ita a ah, kinga idan za ki abin ki ki da wannan tsigalallen mijin naki siriri da ba nama a jikinsa kada ki haɗa mu ce mu fa kai fa uh, auren sai wadda shekara shida yaya goma sha biyu ai gara mu muna da sha biyu ko kwayan kun sai dai aje a zubar a toilet a yi kashi a shadda me yana faruwa kaga ni suke kaga abin da suke mun ci mun mutunci suke eh? ni dalilin ka ni wa'annan suke ci mun mutunci na shi maka bushi saki na suke ai kaji saki ka eh, kai wai ni ka mu wata yoda kofi apa yoda na kira kaga eh to bari ga maka i don dey want nothing dey mama kuwon wallahi ga like do what the heck i am di duwa da ya kare bude baki ko ki wata asiri kirikiri ko ki wana kutukutuku kai magana di wana wallahi sai mun ke da sanda an dore mutum sha sha sha ke ma sha sha sha ki sha sha mumu to je ka ke ma ji dadin ta dai ina da daki na ko amma baka da mata go go go gurun banja duka ki da baba da kirmi gurun ba mata ina sai ma kuru papa mata ko me your mama mhm. sai rike buroshi a ba ma abun goge bakin ku je dai ku je ku je da ƴaƴan Allah ya ki ko haɗu da muna da kuna da Allah ya ki haɗu da kana tasa ka kara na you go this house ba ne kasan laifin waye laifin magaji ne

billahi da na a bisis ka. Ashe kai ɗan ɗin na ɗan dinan ya yake kai kawo. Ahe kai ba ka da mutunci. Kai mutunci ne da kai. Ahe kai injin fati ne ba sani ba. Da nake don a rika a burka ba ka rufa ma asirin. To ashe ni dan rufa ma asirin da nake a wajen ma duk kai baka duba ba. Na ki sace sake ka ni ba sace ni. Shashashan banza shashashan. Kai ma shashashan banza shashashan. Kuma in ba kai hankali ba. Eh. Zai raba ka da wani shashashan. Ni kuma idan ba yi hankali ba. billahi ladi kana raba da shagon nan duk matan da kake kake zuwa gurin sa kake karya sai na tona ma asiri <laughs> shashashin banza eh, ka bar garin nan eh kai ba ka bar garin nan kai man zuwa kai eh kwarai ba ba hankali zan yi business ɗinka wallahi eh, Femi. Na dai gaya ma. Ni dai. Allah na. Ni k'a buta ma mai. Billahi lazi idan ban yi damejin ka ba. Na raga ma saboda To ba ni nake riba ma a cikin kicin. Gwamnan. Dan wanke ka da mai. Kana na zan rama. Ba ni nake ma asiri. Kai. Kai. Oh. Oh. Oh. Kai. gaskiya ne kwarai ko ne ma ai gaskiya ne ba ni nake rufa ma asiri ba za ka zo ina wanki da guga za ka ari kaya ka zo ka kama hanya ka je wajen yan matan na kallon ka sai ana magana kana juyo baki kamar an yi kwana da kai yadda eh, ce miki kin san daga kaduna zuwa abuja kuma daga abuja zuwa kaduna ba an nisa ne da shi wuri na sani amma ina da wasu matsaloli ne da nake so in gaya maka eh, to ki faɗa mana kin san ba wai wani ki tsaya kina wani kwana-kwana ba na ga miki ni babban ma'aikaci ba a matatan mai to kin ga duk wani matsalolin ki ma me ma wani matsala ba ke ba ma ko ko ma me eh, ai za a iya maganin su eh to gaskiya matsaloli na na kuɗi ne nawa ne ina bukatar dubu talatin ne yes talatin sun yawa ne a no ina magana da wani ne na no problem wannan ba na abu ne ki tura kan nan makin dubu to shi kenan zan turo ma na gode <laughs> ba no problem bye sweet dreams i love you a <laughs> kuma kin kallon a wani siya kin ma mai da ni kin ni ba dole ki ce su ta ba ta kuma ala wai muryan ke me damun ki sai an tashi bici cikin dare ki ta damun mutane da waya hmm? bari baki labari wannan mutumin da kike gani nake waya da shi shine mutumin da na baki labari ya hada nambobi kawai ya kira ni to a takaice ma bari in gaya miki in ban da wawa ki ji zai turo min dubu talatin dubu talatin ake kan wani dara ta biya ki to ba shine nake ga miki ba ke kuma kin tashi kina min masifa to yanzu kin ga idan ya samu ya turo ke ma za ki dan samu wani abu a waje na ko da ban ba ne talatin nan ranta mana dubu talatin a ina ka samu dubu talatin kuma wallahi ta ce a raina kawai wallahi sai ka tambaye ni ah, to kana neman in kana neman in kana neman menene raƙuminka a cikin kurantar da ma ba ka duba ba yanzu da Allah gaya mu gaskiya ko baba ne ba shi da lafiya a ƙauye shikenan dan babu wani ne ba shi da lafiya a ƙauye da bishiyoyi da suke can sassaƙe sassaƙen da za a yi sai na aika masa da talatin damuwa ta ce dai talatin ɗin kawai to me za ka yi da ita ne ah, yau lallai ne ya kaji ina ruwanka ah, ka ji mu da mutum da Allah in dai da ita kan sanyi din in babu kawai ka ce ba ba ba wani abun da ba A ai kawai ma ka san albashi na ma nawa nake karba ah, shawarar da zan baka shine akwai masu tace tace suna ba da bashi dubu ɗari uku dubu ɗari biyu in ka cike fom ka sai fom dubu goma za su baka bashi shine shawarar da zan baka ba uwa ta bata ce je ka gani ba duk da irin tuwan kudin uwarsu ta ce je ga iya gani shine ya tafi gara me kake magana am illa bai dama wallahi na zo neman rance ne a wurin ka ina da dan wata bukata da nake so in yi amfani da kuɗin shi ne ce bari zo ko da a cikin kasan albashi na ne sai a dan bani ko na wata biyu ne kai da turanci kamar ya nan banki ne muka buɗe dama saboda ba da rance ko ko me mun farka. a'a a cikin kuɗin aiki na nake magana to na wata ba ta aikin ma taimakon ka muke don mu mu gama yarda da kai ba muna baka ne a matsayin taimako ma idan watan ya cika bare ma har mu ɗauki bashi mu baka ko baka fahimta ba in kai da na zo neman taimako ne ba wai wani abu ba don Allah a taimake ni na wata biyu nake bukata ban ce wata goma barin kai dai <laughs> kai mutane ma kai so kai wallahi shasha kai ma hukata ka ji ma na wata biyu ni na diba na baka shikenan kuma an ka gudu ni zan cika kenan ko ko me ma'ana hmm. shasha kan kauye kawai gabara kaman gudu dala to shikenan ma ran kai dade ni ma karatu na na aje na zo nake wannan aikin ba wai dan wani abu ba to na zo neman taimako kuma ka min shashakai ni ba karatu ne kani nan ba haka rija ne kani to ni dai ba ka saki ce min kawai an gaya maka shashasha a ko da man kai akwai wani abu da kai riyo ka zo ka tada ni a kujera ta ne ka da kyan to da ke ne zabi yadda zaka da ka ka da kyan ina <laughs> ka zan kuruciya ba ka kuruciya sai ka zo ka da kyan ni wai wani dalilin ne ma yasa muka ɗau wannan sakaran ne ma wannan gurin wannan aikin ne kuma ni ne kuskure wallahi aikin banza aikin wofi mutane ba bara ku iya taimakon kowa ba a rayuwa iska kawai wannan eh, manajan ne mana naji wai dadi yana can kuɗi a wurin sa wai yana gaya mu wai eh, me ba wani kuɗi ba zai iya bani bashi ba haka ake rayuwa ka sa kanka a wahala ban gane na sa kaina a wahala ba to min da yanki mana shikenan ba za ka ba ina gaya ma wallahi ka bi mutumin a hankali ka san Allah wannan yana ta san ma'aikacin rodi haka yake wallahi da ofis zai yi turmishe ka wallahi ba mu iya batar ka daga neman bashi ta ai to ni ba zan iya zama wurin da ba a taimako ba eh, yawa ni aikin nan wallahi barin aikin nan ya zo kashi ka dubi ka dubi da kafarsa kafarsa in wallahi ko basilin ba ta ji ka san dai ya duka cewa yanayin kai dai zaka iya aikin nan ko to na batta daga yau shikenan kawai kanka ka ka wahala mutumin boko ta ratsa ba aikin ya yi ba Allah ga Allah in baka da lafiya bayani za ka baka da lafiya za ka je asibiti oga oga me faru dan girman Allah dan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan daraja annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gamsu dan gatin dan kudura da kidada dan ilimin dan hayatin oga oga ka taimake ni momina ce momina ce a asibiti abu da abu ta je ta wuce sai inna lillahi wa inna ilaihi to ba biyan za a fito dole kuɗi eh a abun babba ne dole kai kuka bari zuwa sama ka ko ko ko na wata ta ne ko na bakwai a haɗa mu an yi so an biya da sai rika cirewa da rabi-rabi kana nufin albahinka baka ko na wata bakwai ko na wata takwas matsalar ka babba ce amma kuma wata bakwai wace ne wata bakwai wace oga ka duba fa irin yadda muke fama da kai ba a nan gurin oga uwa ba da ci kuɗi yaran na wata bakwai mu danka maka yaushe na ka baka su oga uwa uwa ya za mu wale da kai uwa uwa ce oga uwa na san haka to amma kai ma yaka duba lamarin abin yayi yawa oga oga uwa uwa ce oga oga uwa uwa ce wannan kai ma baka na leto wata bakwai kace ko wata bakwai ma ka hada kudin wata bakwai din nawa ke ni na san ni duk gaba ɗaya a kiɗi mana ki ban yadda sabi ba a yi nan duk ka je idan ka nutsu zan neme ka a nutsuwa nutsuwa ta gina dadi nutsuwar ka ka ji ka dadi eh. to lissafa dubu shida shida sau takwas nawa ke a'a dubu takwas takwas ɗaya sau ah, to ka sa abin da ake bin ka ma ka ci ba ka ke ba to ga ka je gobe ka zo da safe idan na fito ka zo ka dan Allah uga magana ta wuce ka je ka zo ka je kawai oga gobe karfe misalin karfe kana fitowa nan ka zarta fa ka sami to ni fa nan din mana kawai fa nan din kawai oga karada an dawo ne dole ka faɗa min haka ai ban san cewa kai ba jini na bane sai yanzu <laughs> saboda babu yadda za a ce dan uwanka kwana uku bai ganka ba ya kasa fita neman ka kwana uku shikenan saboda ni dan dan manema ne ni bari in yi kwayo ba ga dun yau ga dan wani ba nan saboda ka sa kanka a wahala kanka tun da wani yar mutiya ta kasa ta ranka shikenan ka dora kanka ba na a sake zagin na faɗa ka sai ni ba kwada da dilo kake abin da za ka ce miki na faɗa ba laifin ba ne laifina ne da na zo na zauna a ka a gidanka eh. laifina ne amma bari tabbatar maka daga yau ba zan ƙara zama a gidanka ba yawwa kuma in za ka zage ni kar ka zage in za ka zage ni ka zage ni amma kar ka zage zumbiya don za mu tashi sama da kar ka sake wai zai ma ko da duro kake wai ke oh da mun kana da niyya da ke ni wallahi da ke ni da ma ai kadan ya rage kar ka sake eh, da ke ni ai ka waye ka zama ne wancan ma da aka fasa mar baki ana bela sa wahi gari tafi saudiya ba zan yi fada da kai ba ba dai in ka daina gani na ka ta dama kura ta ke so eh. to ka kore ni zan tafi na bar maka gida sai mu hutarar duna eh, ma kusan tafiya ya kaya haka eh, kudinmu na kano na jihar kano gaba daya tare a wannan kayan aka la ilaha illallah muhammadar Allah ya isa mu yan jihar Kano kudinmu ya tare a rawa a kayan nan naka choo choo. yeah. Get out. Get out. Out. Yes. Out. Sai ma shigo. Ai kare doka yake. Ka ga zama tun gida? Haba ma na tambaya fa na zo zan ba zan. tambaya zan makaranta ce? Ko wa mi nake ko na mu Baka kai? Allah ya baka hakuri. Akwai wata yarinya da ta bani takarda. da adireshin gidan nan ba gidan na yara bane da Allah ya hakuri fitan je ka wallahi tallahi eh. kaddan na biyo na zo gidan nan sunanta Halimatu Sadiya Allah na bar gidan nan abinda na gani shi yasa na shigo Hali Halimatu Sadiya eh Halimatu Sadiya Rahmaniya eh lalle nan nan gidan Rahmaniya to gurin sa ka dauko gurin ta a gurin ta nazo da ya takkatai ko ka kawo kake kade ne kanka ita ta gayyace ni ita ta gayyace ka eh yaro na samu aka san haka fularin ka dan Allah na yadda dan Allah dan annabka taimaka sallallahu alaihi wasallama nan ma da gara zauna aikin Allah nake kuma ni duk abin da za a ce Allah to sai na ji ki da ɗanyi sanyi haka ɗin zan maka <laughs> yawa wannan hanta ne to naka ne eh. to ɗan kasu nan yawa ha ita kuma yau da kwashe-kwashe Allah akbar ya kai sai ki kwashe kuma wani kwashe-kwashe haka me na ce masa nan ba kuɗin kullum bane na da kayan rawa ita a duk da haka da wurin ke zo ah. balle shi wallahi sai malika ah, ta tara kusa eh kale shi mana ka ka kai da shirman ka da Allah na Allah ya hakuri ya hanya san da

wurin da zai kwana ko a nuna mai magewai kuma a kai mai abinci eh yawa ta na gode Allah an jima na gan ka ba gaisa ba da mu to shi al'amarin Allah yadda ji ya kaddara maka haka za ka kasance kin gani ba ina shagwaba ta bane saboda sunan mahaifiya na dinnan da take da shi shi ya sa yarinyar nan duk abin da take so ta ga ya ni ma ina son shi ehm, mama na wai sadiya ba ta ji ne sadiya na'am aba me kike ne a cikin daki to wala ya aka yi

ke da gaske kin amince da wani yara na amince da shi kuma na yadda da maganarsa magana ɗaya yake ba ga irin zaraba shi da ni ba kafin ma ya san cewa ni wace ce ba irin hanyar da ban yi ba in gano wani illa tare da shi dadi ban samu ba wato abin da nake so ki lura sadiya ba ina so matsa maki bane na san irin wahalar da kika ci a baya akasarin samarin da ke zuwa gare ki ko dai su zo don arzikin da Allah ya mani ko kuma don kiran da Allah Ubangiji ya baki wannan shi ne yake damuna kowane lokaci a cikin zuciya shi sa kika ga kamar ina son da yake ƙara natsuwa ki fa'idan tutukuna da mutum ki kuma san ba za a koma a gidan jiya ba in Allah yadda haka ba za ta faru ba dadi ko na wannan shi daban yake to to ki ce ma mamanki da Allah mai koman don wani abu nan ni in ka maka kawai drinks dadi ai ba na san a ce ka sa kuwa shi aiki na so da in ko wani abu kafin ka zo nan ko kana wani aiki eh kwarai da gaske alhaji akwai aikin da nake kafin ta gona ah, akwai wani wuri da ake sai da abinci ah, ina ɗaya da cikin masu kula da kofa a wurin sai da abincin ban gane sai da abinci ba kada a ce irin wurin nan da manya suka zo ake tura kofa a shiga eh haka haji ai wato kaman irin in za a shiga ya buɗe in kuma za a fita ka buɗe haka kake muni ko eh. ka san kuma wani abu mamaki <laughs> digiri ne fa da shi a fannin business oh amma ko da mamaki a ce mai digiri ya bige wurin sai da abinci domin yau wani abu mamaki ban da abinki ni kafin aure ki kin san yadda nake kin san irin kwaraniyan ayyukan da ne har in zama abin da na zama wato abin da nake so in ce shi anan shine yanzu zan fita amma ka bari zan duba da abin da ya kamata zan yi insha Allah ko ba ka ba gaskiya ne da <laughs> to ke eh, zan fita to to bari ta kuma ina so gaskiya mahaifin ke yana kirki alhamdulillah <laughs> mm. ya yi sa'a gaskiya ah, ah, ah, ah, na yi ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ya ah, ah, ah, ah, ya kai ka kuma bi dan gida kai ka ma fi dan gida fada <laughs> a to ka fi fada bana ya ban da kamar lafiya jin rubuta <laughs> wallahi me kake a na dan kada da ba a can kai miki kafarka me ne a ciki ka rike fada jin ya yake kai karka da mu oh. za ka dawo gida na idan muka yi aure oh, to ka je kai ka ma zan da kake nan har kai mutane shi mun mutane gaba nake kama girma na ni zan mutu wannan abun wallahi to ya za a yi kuma san kin damu da ni baby na baka lokaci na da nake in hana ido na bacci ai ina ganin wannan kadai ya isa nuna maka ina kaunar ka ko gaskiya ne ya school to oh, makaranta dai alhamdulillah baby san wani abu da nake son tambaye ki? Ina jin ka. Tambaye ni? Kin ce sunan ki Maryam ko? Maryam Abba Gidaje. Minista harkokin cikin eh, waje fa ko? Haka ne. To fa ni har yanzu ina da matsala. Wa? Eh. Dama ina buƙatar dubu hamsin ne kaɗai a wajenka. Hansun? Ka san ba na son takura ma mahaifina. Wani lokacin idan ka tambayi kuɗi sai ka ji suna tambayan ka me za ka yi da shi. Ko kuma an na tambayi dubu hamsin sai ka ji sun turo min ma da miliyan ɗaya to ka gani na ga wannan ai takura ne. No problem. Wannan ai mai sauƙi ne. Bari mu gani daga nan zaji haka. sai san sai dan sai sa turo miki saboda ni ba na kusa thank you my dear sai da safi ke dai ki zuba ido ki gani dubu hamsin ɗin da na tambaya ma zai turo shi tun da money miss ne shi idan na tura sun ɗin fa wannan kudin fa iru ne za su jawo ba wallahi tallahi na tura mata hamsin tamanin kenan kaga waye san miliyan nawa za ta jawo wallahi duk yadda zan yi samu sai zan samu na tura na wannan na ainihin na sai ta ko kai ka saya to kawai ni kudin nake so kudin kake so eh kudin kake so kudin nake so to da cikin hayacin kake na magana to ko dai a dai na zo baba ne na sai gonan nan ko a sai da goma ni a bani kudi kuma dama ni na ce na baka kuma na fasa kuma eh. to amma dauda saboda Allah ai darajar mutum fa ita ce gona a garin nan amma ka ce ba kai dauda bari ka ji ba zan sai da gona ba baba na'am ba na son a ji kanmu da kai a garin nan a ce ka haife ni na zo na zabga ma rahin mutunci kawai a sai da gona ba ni kuɗi na gona ta ce yau ba kai ba wacce ka ban gado ba ce ba wannan ni na saya da kuɗi na nan kuma na ce a sayar mu da gona ta yanzu dauda kana nufin har ka shiga birnin da kanka ya waye zaka ce zaka zo ka nuna wani rashin mutunci na dai ga ma kawai to na gode muna gode wa Allah in magana gona ce ka yi haƙuri ka kwana Allah ya kai mu gobe za a sai da gona ita ne kake son a sayar ita kake son a sayar da yardar Allah gobe yi haka kudin ka na aljihu Allah ya sa shi kenan ko shi da shi to na malaji da farko dai zan ce ina ma godiya Allah ubangiji saka ma da alkhairi amin abubuwan nan da kai ma yarinyar nan sai dai godiya da gani mahaifiyarta wato ba mu da masaniya game da abin da take da bukatan aikata ko kuma abin da ta aiwata mutum mun san ta tafi zuwa gurin iyayenta ah, ka san kanina wanda ke bina to guri shi ce zata kuma na amince tunda in ka yarda da naka to baka tunanin wata matsala Eh, yanayin nan ta sha wuya kamar yadda ni kaina na sha wahala abin da zan ce maka saboda kasan su mutane da yawa a ce ba za su zo su iya kabo sai don arzikinka ko kuma don kyan da ɗiyarka Allah ya mata to kaga akwai matsala ciki to wannan matsalan kuma wannan al'amarin shi ne ya kasance a wannan gidan alhamdulillahi bisa hikima da ta yi da irin nata tunanin ba zan ce taimar laifi ba na ji daɗi kuma kai ma samun irin ka yana da wahala na kuma gode kamar yadda ka ambata man cewa ka yi karatu kuma karatun ka yi ɗan zurfi to ba damuwa ina son ka zo man da takardunka kuma gobe ka je ka sanar ma magabatanka don su zo saboda zan dauke ka aiki a kamfani na kai da wannan wani abu ne duk abin da ne nema kai na ne so nake a daura aure gaba daya ka shiga ofis kuma ka shiga ɗakin amaryarka yawa gada kadam a ka zo man da takaddun da ka na makaranta gaba daya kuma kamar yadda nace ma gobe nake son ga su magabatan da kamar yadda kace kai mana alƙawari insha Allah yawwa insha Allah yawwa ka tai ka dauko takardar ka kawo ka aje mana nan fara na zazzabi wannan shi Có là có chị em trên? Dạ, có. Hello? ko shi ne amma na rita eh shine na ganka da uniform din mai masu kai ne na cimiki na rita na rita eh, mai talatin hansu eh so aka yi mai faru ya kama ya ci aka yaki ni ne mai ki aikin mai kika min na turo miki malam ka gama na zuwa da Allah na higa wani yanayi ka ga malam kuɗi da ka bani dai na riga da na cinye su ba abin da zan iya yi yanzu ki Allah wallahi Allah baki isa ba sai kin fito da kuɗi na kin sanya ya na samu kuɗi talatin hamsin ba talatin hamsin ɗari saba'in ko ma ne ya riga na cinye su kuma wallahi tallahi idan ka matsa mu ihun barawo zama a nan gurin talatin hamsin tambaye shi ne talatin hamsin na tura miki talatin hansu talatin hansu na ce talatin hansu talatin hamsin ai sai ban kwana biyu ce mata na yi ta a bani kayana a bani kayana a kaya a baka kaya ai sai ban kwana biyu talatin hamsin tamanin fa kenan tamanin ai sai ban kwana biyu <laughs> Za a damun da su? Za a damaka da su? Ai sai ban kwana biyu. Bismillahi. Bismillahi, to kai ma sai ban kwana biyu. Kai ma sai ban kwana biyu. Bismillahi. Sai ban kwana biyu. Tunda kai tsararre ne, kai ma sai ban kwana biyu, wala sai ban kwana biyu. Sai ban kwana biyu. Kai ma wu. kai ma sai ban kwana biyu wallahi ban kwana biyu kwana biyu eh sai ban kwana biyu dan ubanka ubanka sai ban kwana biyu oh ban naka banka sai ban kwana biyu uban uban naka ko na ubanka a ah, ubana ba bayan kwana biyu bane ubanka ne bayan kwana biyu in ka yawon gidiya ne ni ma haka nake ta 80 nai ta 80 nai ta 80 nai 80 tamanin tamanin sai ban kwana biyu za a da da su sai ban kwana biyu ubanka ne bayan za ka ce sai ban kwana biyu ubanka ubanka sai ban kwana biyu a ah, dariya kake dariya kake kai daure da eh daure daure lai daure lai daure ko daure daure ko daure lai lai kashi kafa zai kwa taka taka lai taka kai kai rena ka daure taka taka lawai taka eh, eh? taka lawai taka lawai eh. taka eh taka lawai taka taka ah, taka taka sai kwa dan kwana taka taka lawai mutane shirman banza shirman wofi. Shirman banza shirman wofi. kai eh sake na lawan sake na lawan sake ni sake ka eh sake na lawan sake ai sai ban kwana biyu a a wallahi ba zan zauna a hannun har kwana Allah sai ban kwana gari Allah bai yi da ni ba ka koma haka wallahi alhamdulillah yanzu abin da ya sa ka gamu yanzu na aiki a kamfanin mahaifinta eh, kusan ni ne general manager gaba ɗaya na kamfanin shi ne na ce bari in zo in ɗauke ka kai maka je karkata yana aiki a wallahi kwa shi kenan wallahi eh wallahi kenan ya yi daidai wallahi yau babu wani abu da za ka karɓa ba komai ba komai kun ba eh, mu tafi kawai to kenan mu tafi kawai mu je bismillah mu je na za ka eh na za ka na bar aikin ka bar aiki wa kake ka bar aiki wa kake wa bayanin cewar ka bar aiki yanzu shine ana aikin ka ka fito zaka ka yi eh, na ce na bar aikin to eh na bar aikin to wace hujja saboda ba shekara nawa na aikin nan ba wani abin da na tsina na anan yanzu nawa ake bin ka to ah yo na ake bin na ni aikin nawa ne aiki nawa kai aiki nawa ne ni kace kai ana na ga ma ubanka na ga ubanka in kana da wani abu da zaka kai na bar aikin ni kamara na mari banza ni kamara dai dan nawa kai tsara wallahi kai ni fa na na fa zo nan wuya dauda Ka ka tsara mata sunana Ka ka tsara mata sunana yanzu dai dauda wa Allah kana dauda mari ya yi daidai ni kamara dai na mara ka yi fita na ne ba ba ba dan sanda ban ga bishiya zo mu tafi zo mu tafi rabar shi eh muje ha a bude mu ah. zakiru na'am Allahu akbar eh, kabira ana haka zakiru kai ka koma haka bare kuwa ha. Ah. Ah. ah kai wayan mutane eh ashe ana nan ana nan amma ya nauyin kaka kuma alhamdulillah ai alhamdulillah kafin daman sha'ani da dukiya to kuɗi ne dan makale shine sai yanzu suka fito to kuma yan uwana suka dauke ni suka kai ni wurin da ake ba da hankali yawa eh can Eh. kasan ana haka yanzu komai da duniya ana haka komai alhamdulillah yanzu eh eh alhamdulillah eh kai eh, eh. gaskiya mu ne maka murna a ah, madalla madalla ya sa madalla to za mu mu to Allah ya kara lafiya mm. Allah ya kara lafiya mm. ne Allah ya kara lafiya lafiya eh sai bayan saki biyu ah. <laughs> <laughs>